Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum wannan gidan rediyo mai albarka. dan Allah muna son a ba mu tarihin ɗan damben duniyar nan mai Tyson. Shin ya mutu ne ko yana raye? Mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa. To idan mai tambayar Alhaji Umar Horeba Gashuwa na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. sunansa ne yanka michael gerald tyson kuma an haife shi ne ranar talatin ga watan yuni na shekara ta dubu da da da dari tara sittin shi a brooklyn a new york a amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma mike tyson allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi don haka ya zamana tun yana dan matashinsa ma yake lallasa eh, tsararrakinsa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa. To data yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake. To yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko wanda ya ta ɗora shi a kan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara. To dakta a nan aka yi ta fama kamar yadda ka faɗi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkar nasa na dambe? ko kuma a'a yaya al'amarin yake. To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara goma sha takwas ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda ya yi nasarar cin kamar. kambun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya. To daga nan kuma fa sai ya zama na shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da shida yana ɗan shekara ashirin Mike Tyson ya lallasa Trevor Babig wanda a lokacin kusan ana iya cewa shine shago a fagen dambe a duniya. Mike Tyson ya masa kwaf ɗaya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana in dai an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa a alif dubu biyu da biyar ya dinga fice a fagen dambe. To yanzu misali yanzu misali kamar shekara nawa ya ɗauka yana wani haka nashi na dambe kamar shekara nawa yanzu misali. A in muka duba kenan ya shekara wajen ashirin ana fafatawa da shi. shalani wai ko da mai kare ka bi babba ba in ka ji an yaba maulu hala ba bi do goge ba in ka ji an yaba damben mutuwa ana yi mai kuyi wallahi ba bi do shago ba mai bugu kama da azazza da abduga da farin da da annana hausa duka farin dare bai ki Kun ji kiɗin baleri arinan mafara, duna kiɗin ganaka. Ya wuce dambe, wanda da koko yi gari aka yamma. in shi za ka yi a ‘yan maka tumba shi ya ba ka ko da tumba tafi ka naɗa ƙannu ka tsaya ƙofar birni in ka wuzun kiya. wanda da ko da ƙarfin kulli. kana sarauta tun ba tafi ka naɗe masu hauni ka kautsar ƙofar birni ko wata bo ya ɗauki agwana. Kwana! To, yanzu dakta Mark Title kamar ya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma tekil ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robins Givens a 1988 a auren ya shekara ɗaya tak ya mace nan kuma daga baya ya zo ya auri lakiha spicer ita ma a alif dubu biyu da tara alif dubu biyu da tara kai auren ya shekare kwaya ɗaya to kafin nan ne ya auri monica tona a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai to ita kam sun yi zaman aure har alif dubu biyu da uku. Turasa kafin mu je ga gaba na gaba waɗannan aure-aure da ya yi rukuni-rukuni kamar ‘ya'ya nawa ya rasu ya bari. Mike Tyson ya haifi 'ya'ya takwas sannan kuma alkaluma sun nuna cewa a fagen dambe a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasansa a sha takwas ya yi ritaya yana da shekaru talatin da takwas daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara ashirin ya yi yana ta yi ta gwagwarmayar wannan abin nan ɗin. Da dasa wasu lokutan idan mutum ya sha. shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da ya jibace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da dai sauransu shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya Ya yi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an ɗaure Mike Tyson a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu a kusan alkali ya same shi da laifin yi wa Desire Washington fyaɗe a yar shekara goma sha takwas. Da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa waɗanda wannan ɗin ya sa bayan shekaru uku da 'yan watanni aka sauko shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da ya yi. Shaifil da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko kuma ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokinsa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya. Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu ɗin inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdulaziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yaɗa faifan bidiyonsa inda aka ka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa ya yi ta fuskantar ƙalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alkaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya. Wato Adasta, a ban sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko ko wani dan uwansa ya rasu ko kuma ya dai fuskanci wata asara da ya haka babba shin Mike Tatil ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan ɗari uku to kuma waɗannan ɗin gaskiya suka sa shi kusan eh, ya yi ƙasa sosai. Al'amura da suka da baibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce faɗace-faɗace kamar da na faɗa yawan kai hannu sannan kuma daga baya eh, an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi ƙoƙari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafinsa Undisputed Truth wato ya laƙaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yadda suka faru a rayuwarsa. To dakta da Mike Churchill ya kammala rayuwarsa na dambe yaya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba. To daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa-jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda bakwai. Allah ya karbi ran Mike Tyson ko ko mu ce Malik Abdul Aziz ranar biyar ga watan Oktoba. Oktoba na wannan shekara da muke ciki a dubu biyu da ashirin da uku. Allah ya masa gafara, Allah ya yafe masa kurakuransa, Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa. Da faɗa ɗan kaɗan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz. Na gode. Kuma da ladakta muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake mi gogoron gayyatar mu, dakta zai ansa. Mun To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Badukwai, malami a kwalejin horizon malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa, Najeriya, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.